tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam da fatan allah ya kawo ka lafiya kuma muna fatan za mu zauna da kai lafiya kalau insha allah haka koma gida kuma lafiya ka samu iyalanka bayan haka malam tambaya ta ita ce mace ce ta kasance ta kwarai ga abin da ya bayyana to ta yi aure sai allah ta baraka wata ala ya jarabce ta samun mijin da yake wasu abubuwa da wasu mata a waje karshe ya je ya imo ciwon kanjamau kuma ya zo ya mata kuma daga baya allah ya mai rasuwa to duk wanda ya zo gurinta ta da aure takan gaya masa gaskiya irin halin da take ciki to shin wannan malam wani ya iya aurenta amma gurin abun nan harkar su ta aure a wasu hikimomin da wasu abubuwa ba zai abun nan ba Allah ya kyauta wannan musiba ce wadda a yau ta zama ruwan dare idan shi ya amince zai aure ta ba tare da yarin rinka saduwa da ita ba saboda yana zaton ko yana tunanin ko yana da yakinin zai kamu ya rike ta saboda ta kula da imaninta ta mace ce ta gari babu laifi akan haka ana nan kuma ana neman magani domin babu wata cuta sai da ya zan tana da magani haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta ya jahilta babu shakka in ya amince da hakan ta shikenan ita ma kuma ta amince shikenan inna ma hadarin dai da ake tsoro dama ana ji mishi tsoron imanin shi ne kar wata ran ya kasa daurewa ya afka mata kuma lamari ya zo ya faru ya ce to shi kenan gashi ni ma kin yi min sanadin mutuwa allah ya kiyaye na. to malam nakan ƙara fahimta a cikin tambayar ko sa'iyin harkansu na saduwa da wata dabarar to me yasa ba za a fito karara ne a yi maganan nan ba me yake so ya ce ma'ana ya iya sanya kondom ko ita ta sanya kondom na mata su sadu ina ce abin da daidai ake kakkaucewa kenan ko dai wani abu haka ko ina fata an gane to amma shi shi kondom din nan sun tabbatar da cewa yana da lafiya shi ma sun tabbatar da yana da tashi illar ni abin da nake gani in har haka ta faru me yasa ba za su matsa game da neman magani ba ita cutar kanjamau tana da magani inna ma maganinta bai yadu ba ne hatta su kansu turawan sun fara gano maganinta a musulunce kwatini malaman musulunci sun samar da maganinta inna ma al'amarin ne bai yadu ba ko kuma bai zo gare mu ba amma dai babu wata cuta a musulunci sai da ya zan akwai maganinta na haka ni abin da nake cewa da ya zama su ɗauki hanyar da yake tana da haɗari ita ɗin kuma to gwamma in dai har ya aure ta ɗin a saurara a nemi magani hakikanin al'amari a yanzu haka ni na san wanda ya irin wannan shahadar ya aure ta kuma yana yana neman mata magani kuma har an kai ga gwajin da an tabbatar da cewa kashi casa'in bisa ɗari na cutar babu tattare da ita a yanzu alhamdulillah ina